واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مسؤول ولذلك سنة المسكين وانا لتاج ما أداء والدواء wanda sati biyu da suka wuce mun shiga fasalulluka ne da suke bayani akan illar sakon Allah a rayuwar mutum. Mun karanta wani fasali da aka mishi take da kalla yi asiru zambu fil ma'ana ba lallai ne sakon Allah ya ta asiri a lokacin da aka yi sakon Allah ba ma'ana sabon Allah yakan zama bashi a kan ɗan amma duk cewa zai biya bashin wannan duk daren daɗewa zai biya bashi. wani bashin akan biya shi ne bayan shekara arba'in shekara hamsin kenan wannan ba shi ke nuna cewa don mutum yana buga duniyarsa kuma yanzu ba wasu matsala tattare da ita ya ɗauka cewa kuma matsalar wani wuce fasali na gaba min asarin zunub min asarin ma'asi ta asiri na saƙon Allah yadda saƙon Allah yake da ta asiri a kan rayuwar ɗan adam ma'ana duk lokacin da mutum ya saba wa Allah bayan abin da zai biyo baya na hukuncin da zai hau kansa a kan saƙon Allah to kuma a daidai lokacin da ya saba ma Allah ta bar mishi baya da kura akwai yanayin firkita da daidaita da zai zo ya samu a rayuwa akwai yanayi da zai zo ya fada a rayuwa wanda shi kansa rayuwarsa ba daɗin ta yake ji ba akwai wanda za ta samu matsalan a anguwa ba wani ne ya ce mishi kai fasiki ba ne ba ba wani ne ya yake shi kai ba mutum kirki bane ba a'a amma dai yadda ya dauki rayuwar wajen rashin kyautata ma kansa shi ba yi wa kansa in an ce ya wuce ja mutane sallah zai ja su shi kansa ba yi wa kansa inda za a ce yau ka zo ka ja sallah shi ba zai yarda ba to ne rayuwa ne na yi kai kanka kana zo da ka ma kanka kuma ka yarda al'ummar ka kana da na wannan da irin rayuwar da suke ciki kai kanka inda za a ce ja mutane sun za ta shi a da su to mutum yakan kan kai wannan duk abin da ya shafi alakarsa da Allah shi abin kyama ne a wata har idan ya yi kirki kirkin san sai ya zama abin mamaki alakarsa da Allah abin mamaki a gan shi ya zo don mamaki a gan shi abin wa'azi mamaki a gan shi da alƙur'ani kawai a kanunsa mamaki ya yi to ga rayuwa ai ba su ribar ta ba ta asirin ma'asiyatu al-umri ta tun da mun karanta kuma ta asiri na sabon Allah akan kan rayuwa yadda sabon Allah ke fatattaka rayuwar ɗan adam abinda aka baka a cikin rayuwa abinda ka yi ibada a ciki abinda ka kyautata mu'amalarka da Allah ka kyautata mu'amalarka da bayan Allah wannan shi ne ake kirga shi a cikin abin da ya amfani ka a rayuwar amma duk abin da kai a rayuwa na shashanci na rashin kirki na sabon Allah to wannan wani abu ne da ake kirga shi a matsayin abin da ya cuce ka a rayuwa amma ba abin da ka more shi ba fasalin da na mu shi yau al-ma'asiyatu tajlidu ma'asiya sabon Allah tana jawo sabon Allah duk lokacin da mutum yake zai yi laifi to idan ka aikata wannan laifin laifin wata haka al'adar sabon Allah yake ba za ta takaita maka a kan wannan guda ɗayan ba da ikon Allah sai ta maka gayya duka sun taru maka a kai saboda sunan fasalin al-ma'asiyatu taslibul ma'asiya taslibu ma'asiyatan sabon Allah tana jawo wata sabon Allah a gangare ta malam yace wa minha daga cikin sharri na saba ma Allah annal ma'asi tabra'u amsalaha sabon Allah tana da idan ka shuka daya to ba ɗaya za ta fito maka ba za ta fito maka da babban zangarniyar idan ka shuka guda ɗaya kar ka ɗauka wannan guda ɗayan da ka shukar shi kaɗai zai tsoro. amma zai tsoro maka da babban zangarniyar al-ma'asiyatu tajribu ma'asiya sabon Allah na jawo sabon Allah wani na daga cikin sharrin sabon Allah annal ma'asi tazrafu amsalaha sabon Allah tana tsiran da tsire-tsirenta idan kai ɗaya kar ka ɗauka a jikin ɗaya za su fito maka da su da yawa Wai wani wa yuwallidu a ba'dan sannan sashi na haifan sashi ma'ana sashi na kankasan sashi idan ka yi ɗaya, to wannan ɗayan zai kankashe maka sabon Allah ne yau hatta ya izza mu fara mufarakatuha har ya zo ya buwayi bawa rabuwa da wannan laifi zai fara abun ne kaɗan kaɗan zai fara abun ne sallu-sallu to gwargwadon abin da yake aikatawa na saba ma Allah gwargwadon yadda sabon Allah ke mishi ƙyanƙyazan waɗansu sabon Allah to kafin a wayi gari sun mishi taron dangi in an ce sukce daga hannunsu bai ce ce in an ce ba su da zai ba su wani wani duba abu na ba a tashi sukan hayayyafi tashi hatta ya insa alal ardi har yanzu ya buwayi bawa ha rabuwa da wannan laifin wal furuj minha daga kuma fita daga laifin sai zo ya buwayi shi adadin su yawan su yanzu sun maka taron dangin da ko mutane ne suke taron dangi ba za su iya karɓan ka a hannunsu sun maka kyankyata malamin ce sai ya zan mutum ya buwaye shi a ce ya rabu da rai wal kuruji ya buwaye shi abun ya gagare shi ya fice daga cikin zaben Allah ya yi tafiyarsa kamar kala ba'ul salaf kamar yadda wani daga cikin magabatan mu yake cewa inna min hukumati sayyi'a as-sayyi'atu ba'daha yace yana daga cikin hukumar sabon Allah wato sharrin saba ma Allah shine saƙon Allah sabuwa fil da za ta biyo ta a baya. Na daga cikin hukuma da saƙon Allah. Abin da yake zama masifa wa masu saba ma Allah shi ne idan ka saba ma Allah da laifi ɗaya to akwai wadda za ta gayyato maka zo su haɗu maka. Haka shi za ki bin mara idan mutum ya fara neman mata, kafin ka ankara a rana ɗaya zai yi laifi guda talatin sanadiyar na kwaya ɗaya. Sanadiyar zan da yake, inda za a ce ku kirga abin da yake yi na saba ma Allah, wallahi sai ga a lokaci ɗaya ba za su goma. Kuma iya abin da ya kai shi wajen su tukaban Allah. Ana jira, shi zai ci gaba da biya mata ɗakin cinta. So wannan laifinsa kuma ya ya dan ma laifin da rabe shi shine annabi yace la'ana Allah man awa mukhlifa Allah ya tsine ma wanda ba mai sabon Allah mafaka a ce akwai wani da yake ma Allah ne sai kuma a inuwar sai yake da wani wuri yake tsayawa karuwanci take yi barayi ne dan dautu ne wani nau'i na sabon Allah ne sai aka ce kai kuma kai ka zaunar da shi a shagonka kai ka zaunar da shi a gidanka to laifin da kama Allah inda laifin kawai kake ka tafi da ya maka sauki jama'a kun duk sharrin mazinaci a cikin garin nan bai kai sharrin wanda ya yi gidan da za a yi zinan ba domin shi mazinaci laifi yake yi wanda ya gina gidan da za a yi kuma yana yakan Allah da manzon Allah shi ya yi fito na fito ne da alkur'ani to sai daga na farko dai gashi na gida kuma shi ke biyan kuɗin tsayan karuwa to inda na kirga irin waɗannan ababa da yake yi sai ka ga sanadiyar sinan ta gayyato mishi laifukan da wallahi rayuwarsa ba za ta taɓa albarka ba in ba gudu ma wasu ya kawo mishi ka san wani bayan da zan yi ga gani a cikin karuwa shi ya saya shi zai saya masa abinci shi zai mata shi zai mata shi zai mata wani har ya kai ta maka eh ya kai ta maka to ba zina ba tun laifin da ka ɗauka in kana auna shi sai ga a sanadiyar yin laifin ya haifar maka da waɗansu laifuka masu yawa malam yace inna min uqubati a, yana daga cikin uqubar sabon Allah koro sharrin sabon Allah as-sayyi'atu shi ne wani sabon Allah da zai zo bayan wannan da ka saba ma Allah wa inna min thawabil hasana al-hasanatu ba'daha haka nan daga cikin alkhairin da'a ma Allah Shi ne da'a ma Allah da zai biyo bayan wannan da'a ma Allah da ke idan kai kirki ka bauta ma Allah alakar ka da Allah sai kyau ka yi wata ibada to wannan ibadar ita ma za ta ƙanƙashe maka wata sabuwar ibada fal'abdu malam ya ce bawa idan amila hasana idan ya aikata kyakkyawan aiki kanar ukura ila dambiha sai wata da take jetanta sai ta ce ikimalni aiban ni ma wane duk inda ka ga sabon Allah zuga ne ba guda ɗaya ba duk inda ka ga laifi kar ka ɗauka wanda ka gani ita ne a wajen suna nan kayya guda ne duk inda ka ga ɗa'ar na Allah suna nan ne kayya duk inda ka ga kiyamar laifi abun akwai karatun Qur'ani abun akwai sallar wara abun akwai sadaka abun akwai akwai akwai dukkan aikin alheri to wacce idon ka ya gane ba kar ka ɗauka ita ɗaya ne in sha Allah in ka fara ɗayan daga lokacin da ka fara walhan an mana daga ka fara karatun qur'ani an mana daga ka fara qiyamul layli an mana daga ka zama ladan an mana daga ka zama ustaz haka ne to duk lokacin da kaga kuma sabon Allah kar ka dauka da shi yawa suna da yawa suna dewa yawa malam yace idan amila fal abdu idan amila hasana bawa idan ya aikata kyakkyawan aiki karar kubura ila tafiya sai wata da take gefen wannan da kai mukaddara ta yi wannan to gefen su kuma akwai kiyamun laili sai ta ce imanni aiban wani ni ma yi ne fa idan aminaha karar alfalika idan ya aikata ta biyu ta uku ma sai ta ce kazalika ni ma yi ni wa halin majarra ta uku ma sai ta ce yi ni ta biyar ta ce yi ni ta shi da sai ta ce yi ni sai ka ga idan kirkin ne kusan ba wanda ba su za ka idan sharri ne sannu sannu sai ka gaba wasu nan duk inda ka ga ɗakin karuwa wiwi na nan a wajen jiya na nan a wajen sigari na nan a wajen sharurrukan kana shiga ɗakin Allah wata ran sai kaga ba wai kai ba ba karuwar ba wani ɗan zaman banzan bayan gari makana sai mun kiyaye shi. haka to wata ce a gefe daga inda ka yi wannan ita ma ta ce wani ni ma ka yi ni sai ka yi ta kusa da ita sai ta ce wani ni ma ka yi ni wani ni ma ka yi ni da aka ce daga duk sabon Allah da ke gumba wata ba su fata za a kuri saboda ka riba sai ya hau hawa idan alkhairi ne sai ka ga sanadiyar yin wannan guda ɗaya ka riba mai yawa riba ya ninninku wata zayyada fil hasanat ayyukan alkhairi sun karkaru wa kazalika janibat sayyi'at to haka janibin kun ayyuka aidan shi ba hatta tasirar fa'at wal ma'asi hay'atun rafika malam yace har a zo a waye gari kyawawan ayyuka da'a ma Allah Wani ma'asi ko kuma sabon Allah hay'atun rasika sai kaga sun zama yanayi Tabbatar sai a cikin mutum sai su zama halinsa shi ne hay'at rasika shi sabon Allah idan ka yi ɗaya ba wata za yi ba in kai ta biyu ta uku za ta yi in kai ta hudu ta biyar za ta yi to za a wayi da imanin yake hatta tasirar ba'a har da'a da kake yi ya kasance wani ma'asi ko sabon Allah da kake kasance hay'atin rasuka sun zama halinka tabbatacce sabon Allah ya riga ya zama ɗabi'ar. idan ɗa'a ne ya zama dabi'ar Wasu fati lazima sun zama sifofinka wanda suke fare da kai idan arziki ne to wannan aikin kirki da alkhairi sai ya zama sifarka lazima kawai in an gamta kawai an gaje ka zama shahira ne shi a gidan ka eh, ka san akwai da in ka gan shi dole sai ka na hannu. ko kai ɗan iska ne in ka gan shi sai ka tuno annabi muhammadu annabi muhammadu to shi ya zama alama na addini ya zama alama na addini to sai ya zama addini ya zama sifarsa ta zama sifa lazima ta zama sifa da take damfare da shi kawai in an gan shi dole addini ya faɗo maka idan kuma shashanci ne shi ma shashanci sai ta zama mishi sifa lazima kana ganin shi dole harkar rashin arziki ya fado maka ne malam yace zai zama haida rafiya, kafaffiyar hali yanayi sifa lazima sai ya zama sifa tabbatacciya a cikin mutum wa malakatin sabita sai ya zama mallaka ce tabbatacciya ma'ana idan aikin alkhairi ne da'a ya zama ya mallake ka ya ka zama nashi haka idan sharri ne ya mallake ka ka zama nashi falau abbalar mutum ba'ata malam yace idan da mutumin kirki zai yi watsi da da'a ma Allah a ce bawa mu'min mai kyautatawa sai ya yi watsi da da'a labaqat alayhi nafsu to haka ransa za ta yi ta mishi kunci wa baƙar alaikar arhu ibara gubar haka ƙasa za ta yi mai kunci duk fatin da take mishi ba abin da idan mutum salonsa halinsa ya hizan ɗara kirki to lokacin da ya yi ta'asirin wata ibada ya yi watsi da wata ibada za a tafi wa'azi ba kun bar shi a gida ba wallahi zuciyarsa ya yi ta dinga mishi kunci ba ya jin daɗi ba ya samun natsuwa ko wani aikin kirki ne idan mutumin kirki ko sallah ta tana zuwa in dai bai yi ta ba to ba zai taɓa samun nasuwa saboda sallar ta zama sifa tabbatacciya ta zama halinsa ta zama ɗabi'arsa malami su falau afsala al-musinu inda mutumin kirki zai yi watsi da da'a ma Allah ga wani abu da Allah ya yi ya yi watsi da shi la zaqat alayhi nafsuhu da ta mishi kunci wa zaqat alayhi al-ardu da kasa ta mai kunci duk da fatin da take da shi wa ahassa min nafsihi zai dinga ji a cikin ransa bi annahu kalhut kamar kifi yake idan fara kalma in ya rabu da ruwa kifi walwalarsa zaman lafiyar sai da cikin ruwa daga inda ka cire shi a ruwa ka ajiye shi a inda ba cikin ruwa ba ba cikin kunci yake ba to haka mutumin kirki duk lokacin da ya fita a ɗa'a. sai ya fara samun damuwa sai ya zan kamar kifi ne aka raba shi da ruwa a tayu a wida to ba zai sake zama lafiya ba kuma har sai ya saba da wancan zaman shashenci amma lokacin da yake farkon watsi da da'a zai dinga samun damuwa to kuma yau ya yi watsi da shi gobe ya yi watsi da shi jibi ya yi watsi da shi gasi yi watsi da shi to shi kenan yanzu kuma ya saba ya saba to ba da randa kuma yake so ya dawo ya yi shi kuma bai ita wani da yake dawo ya dawo bai ita wani ran da yake so ya dawo ya dawo ba malam zai saka rana zan fara zuwa kasu, ya daga zan saka yadda ya yi wahalar fita daga da'a haka zai yi wahalar komawa cikin da'a to haka kuma bai sabon Allah fita daga sabon Allah ya koma da'a shi ma aiki sigarin nan ya dinga sa mata rana ya dinga sa mata wata ya dinga sa mata shekara lokacin ya wuce ci gaba ya ce bai ramu bai ya sake sawa ya wuce to haka har kuma wancan lokacin da zai canza shi ma sai ya zama yayinsa to kuma shi ke sai wasu shi malam yace fataskun nafsuhu to sai zuciyarsa sai ta samu nutsuwa wata tsirru ainu idan sai ya fari ma'ana sai ya samu kwanciyar hankali to amma dai kafin ya saba da wannan to zai ta wannan wahala ne ba wani lokaci daya zai tuku ya ce na bari kuma ya bari ba walau asala al-mujrimu al-ma'siyata malam yace haka kuma mujrimi inda zai yi wasu da saka ma Allah shi ma yace ta yau ya ji wa'azi kawai ya daina ya bar shan wiwi ya bar shan taba ya bar neman mata yadda ka san kifi ya zo ruwa aka bi sigari ce kawai ga ta siyasa. amma ya juya ya saki zai siyo ya tuna ba ya tuba zai siyo ya tuna ya tuba wani zai iya ya yi sati ya biyu uku sai koma malaka to haka kuma wanda ya goge a sabon Allah zaman sarafiya a duniya ya cikin sabon Allah daga inda ya ce bari ya fita daga sabon Allah ta shi wahala za su kuma mutumin kirki shi kuma kirkin shi ne ya saba daga lokacin da ya ce bari ya yi rashin kiri to ya shiga mu ya shiga cikin kunci da damuwa haka kuma zai yi ta renon kansa a rashin kirkin har sai ya saba to shi ma wannan maras kirkin haka zai yi ta renon kansa a kan kirkin kuma har ya saba wata rana idan ya zo yana shan samun zai dinga mamaki malam ya ce Wadau asalin al al-ma'asiya idan da mujrimi mai laifi shi ma zai yi watsi da sakon Allah wa asbara ala ta'a shi ma ya fuskanci da'a ma Allah la zaqat alayhi nafsuhu shi ma da ransa ta mishi kunci wa zaqa sadruhu da kirjinsa ya shiga cikin bugawa da damuwa wa alayhi mazahibu da matafiyarsa ta gajiya ma'ana yadda ya kamata ya ci gaba da gudanar da rayuwarsa za ga yana samun kunci za yana samun damuwa saboda mene saboda ya bar sakon Allah da rayuwarsa ta gudana akan wannan hanyar hatta yu awidaha to shi ma har sai ya sabar maraikin da wannan barin sakon Allah tukunna kuma sai ta samu hatta inna kafiran min al kusa, malam yace kai har ma fa akwai da yawa daga cikin fasikai la yuwaqi'ul ma'asiya yakan je ya afka masabon Allah ne min kai lazzatin ya ji zuwa ba tare da wani daɗi da ya ce su kawai sabon Allah ta riga ta zama ɗabi'a ta ce sifa ce lazima a cikinsa ba yana sabon Allah don daɗi ba ne ba amma dai yana sabon Allah domin halinsa amma shi kansa ba wai yana yi yana jin daɗi ba ne wala ta iya babu dalilin da zai kira shi zuwa ga laifin babu duk abin da zai sa ya yi laifin babu dalilin sai dai kawai ya saba ne ya zama halinsa ne to dalilin da yake yi ce illa ji ba yadda sunan alam bi kafiya ba abin da zai sa ya aikata sai raɗaɗi da yake fi na rabuwa da ita idan ya rabu da ita ya bar laifin to ya dinka jin asaba a jikinsa kenan ya dinka azabtuwa da jikinsa kenan saboda ba wai zai koma yayi ne don daɗi ba ba a'a zai koma yi ne don ya samu sarari ya ɗan samu sauki a rayuwa kamar sarrafa da zalika shekul kawai alhassan ibn hani haifi yaqul kamar yadda alhassan ibn hani yake cewa wa ka'sun sharibtu ala lazzati wa ukura tadawaitu min Ya yace kofi ne na jiya Sharittu ala lazzati da na shashi saboda jin daɗi da morewa a yi ƙuruciya a more wa ukura ya ce amma matsayin da kuka ga ina sha na bayan ta dawaitu min habiha ina magani ne da ita ma na farkon da na fara sha na farko an sha ne na gai na jin daɗi ya ce amma ba yanzu giyan da muke shan muna shan ta na magani in ba mu sha ne mun shiga uku mun lalace ba wai muna shan ta na daɗi ba ne ba yanzu a'a kawai ta riga ta zama jaraba a cikin ba mu da zaman lafiya a rayuwa sai mun sha yace to yanzu ta biyun muna shan ta ne a matsayin magani ba mun sha ta ne irin shan na farko ba jama'a mun fahimta idan ka samu mashaya giya guda goma za ka samu tabbas yanzu suna shan ta ne a matsayin magani ba suna shan ta bane a matsayin jin daɗi ta riga ta zama jaraba saboda ka yadda za ka je a rubuta masa magani ka sha ba don kana jin daɗinsa ba sai don ka samu sarari a cikinka, to shi ma giyar da yake sha yanzu damuwa ce take sa shi sha kisa duk lokacin da mutum ya bai safon Allah ya kuda shi to ya gama kansa jaraba a rai ya gama kansa jaraba a rai yace to na farkon mun sha ta ne a lalazafi wa ukura min minha biha muna magani ne ta ita daga wanda muka fara sha na farko wa qala akhar wani ma yake cewa fa kanat dawaki wa hiya da'i bi ayniha kama yatadawa sharibu al-khamri bil khamri yace fa kanat dawaki wa hiya da'i bi ainiha!" ni fa magani na ita ce cuta na gudanta ba muna karanta addabu wadda ba maganin ita ce cutar sigarin da shan ita ce yanzu sigarin da kuka yake sai yake a'a ba wai a daɗi yake shan yadda babansa ke fushi wallahi shi ma ba jin daɗi yadda mamansa suke nuna laskin rai shi ma ba yi jin daɗi ba ya ci gaba da sha bane don ya bata masa rai ba a'a ta zama jaraba yanzu yana shan ta ne yi dinyan kansa ne in bai shafin ba shi bai isa ya zauna lafiya ba to kaga yanzu ta biyu ai yana shan ta a matsayin magani yana shan ta a matsayin magani to ta farko an fara shan na gaye amma na biyu yace to ni cuta ta ita ce magani na maganin shine ciwon me yake damun da yace maganin da kuka ga nake shan shi ya sa mun ciwo ciwo na shi ne maganin da kuka gina siyar ba kana zuwa cikin ka maganin magani ba shi ma ba haka yake za ta yi wiwin ba yake to wiwin magani ne na wiwin farko da na fara shi da na sha na farkon ne na kamu da ciwo to me maganin da in sha na biyu Allah ya ni. wala yazal abdu yu'ani ta'a kama ya tadawa sharibul kamri bil kamri kamar yadda mashayin jiya yake maganin jiya da jiya, kamar yadda muka bada misalin farko za ka rika sabon Allah yake Allahu akbar haka sabon Allah yake wala yazalu al-abdu yu'ani ta'a bawa ba zai kushe ba yana mai kokarin kula da da'a ma Allah ya kiyaye wannan dokar ya kiyaye wannan dokar wa ya alibuha yana mai kokarin sabawa da da'a ma Allah wa yuhibbuha yana mai son da'a ma Allah wa yusiruha yana mai fifita ta akan waɗansu hidimominsa hatta yursila Allah subhanahu wa ta'ala bi rahmatihi malaika har Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko mishi da malaika ta usuhu ilaiha hatta ta dinga tunkuda shi zuwa ga da'al tunkudawa idan ka dace ka yi da ana kiran sallah ka zo masallaci ka dan yi nafil ka ba kanka hakuri ka daure ka dace kare kanka to Allah sai wanda ta maka malaika to yanzu gobe abu mala'ikan fa zai taɓa bari ka kake ba sai ka ji kai kamar misalin da muke bayarwa wannan kowa zai iya ji a jikinsa a kai lokacin sallah ya yi. sai dan wani abu ya jinkirta sata ba ta yi ba ka san me haka zaka dinga jin rashin daɗin yanayin da kake duk abin da za ka yi ba ka yi a rafe in ma kana yin da gudu gudu in ma kana yin da sauri sauri in ma ba ka so wani ya shigo maka da zabi wai kana so ka gama ka je ka yi sallah to haka mala'ikar zai yi ta maka haka zai yi ta maka akan ta duk abin da aka ce a muhammadu to Allah sai wace ta maka mala'ika mala'ikar sai ya ta inji za ka zuwa gada, karatun alkur'ani wani wani karatun alkur'ani wani karatun alkur'ani wallahi ba za ka shan iska ba duka ne kai karatu in kuma kana karanta sai ka samu nasuwa sai ka zo ka ci gaba da hidimomin lokacin da kiyamun lai na yi sai ka tashi malam yadda ka kike sallar azhar haka wani ce kiyamun lai yadda ka san ba za ka iya fashin azhar ba wani kiyamun lai ta zama mishi al'adar to lokacin da mutum ya kiyaye da'a ya yi kokarin sabo da da'a yana mai kaunar da'a yana mai fifita da'a a cikin rayuwarsa Allah sai ya ta mala'ika cikin rahamarsa wannan mala'ikar sai ya zo yana mai tayar da shi mai zaburar da shi zuwa ga ayyukan alkhairi wa taharibuhu alaiha tana mai suna masu faɗaitar da shi zuwa ga aikin alkhairi wa tuzihu min firashihi za su dinga zaburar da shi daga wajen kwanciyarsa wa majalisihi da majalisinsa ilaiha zuwa ga ke zuwa ga ɗa Allah ya sa mu dace wala ya zalu ya alifil ma'asiya haka kuma bawa ba zai kushe ba yana mai ƙoƙarin sabawa da saba ma Allah wai yuhibbuha yana mai son saba ma Allah wai yufiruha yana fifi da sabon Allah hatta yursila Allah alaihi ashiyatin har Allah ya sako musu shekaru ta kuzuhu fa ta kuzuhu ya azza su ma yin da zaburar da shi zuwa ga saba ma Allah ألم تر أن أرسل الشياطين على الكافرين تقصهم أسا إيه ليس شيء كشاتار ليس ما أسوه سباتار يقول لك أي ديار الذي سوبا إيه شاري ليس شيء كشاتار Allah ko kira ake sai ya tashi ya biyar su bai isa ma yake ba sun sabuwar sankiran baka fayi kaza ba baka fayi kaza ba wani zai tuno abokiyar sinansa ne sai ya ji ya watsa sai su dawo su ce mishi a'a wani shine alabi wasu in su duri na tunan sinansa wani ba ka je ba ba ka je ba ba ka je ba ba baka haka zai yi tashi sabuwarsa dole sai ya tashi ya ka san wani a sinima ba shi ba sai sai a sinima ba zai tashi ya biya sa. ya tafi sinima kuma ya yi to da Allah ma in ba shi dan kai ke kamata daga ranar ka tsine mishi albarka ka so kamar ne shi ba eh ko ba a yi baki za a yi to zai sa ya biya kuɗi ya je ya zauna kawai saboda dai tsino wanda za a yi a ranar ka yi shi eh, shi ke nan da gama kwanci sai tashi da alam tara anna azman shayatin alladhi yad'uhum asla to haka mana idan ku eh haka ne Allah ya ce a Qur'ani wa man ya'ash an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu kahin Allah ce duk wanda ce ba zai tsini ba to zan kama da mishi wani shaytani sai da koyo wa innahum la yasuddunahum an sabili wa yahsabuna annahum muhtadun za ko dai ka samu mala'ika da zai ma jagoranci kan alkhairi ko ka samu shaidani da zai maka jagoranci akan wannan tafarki malam ya ce fa ta kuntuhu ilaiha azza fa awwal qawwa qawwa tun da ba'a bil madad na farko ya tallafi rundunar da'a da tallafinsa shi wanda ya saba da da'a na Allah biyayya na Allah kyautata alaka tsakanin shi da Allah to rundunar ɗa'a da ba su ne mala'ikun Allah suna la ya suna Allah ba amarahu wa da ma yumaru to idan har ya zan kai ma aikinka ɗa'a ne wannan rundunar kake karfafa ma'ana wannan rundunar aikinka ke karfafa to sai a wakilta wani a ce yazo ya ce fasaru min akbari a awani saboda haka malaiku sai su zama mafiya girman mataimakansa akan da'a wa hadha Kawwa tunan ma'asiya bil madad wannan kuma ya karfafi tunar sabon Allah da tallafinsa ba shi kalu ba nan? to lokacin da mutum yake sabon Allah zai fasikanci da fasadi zai to ba yana karfafan wannan tawagar shi kalu ne? to su ma sai shi dan ya waye mishi wani bodyguard ne shi zai da taimaka mishi eh, in zai tafi kun sabon Allah shi zai kuke bai ko ba ya samu kai wanda shi zai dinga tallafa shi a saba ma Allah fa kanu a awanan alaihi sai su zama taimaka akan fatar da shi fasali na gaba al ma'afiyatu tasqifu tawba sabon Allah na da tuba wato idan mutum ya fara sabon Allah abu na farko da sabon Allah ke daga lokacin da ka fara shiga cikin sa ba wai zai ci gaba da bin ka bane ka zo a'a kai laifi kai laifi kana shigowa shi kuma zai fi kofar tuba da ya kure in case of watan za ka gamu da mai wa'azi to za ka koma ka samu kofar aure. kafin ku fara playing da sabon Allah kana shigo mishi gidan giya ne kana shiga harkar zinace-zinace ne kana shiga harkar giya ne kana shiga harkar fasikanci ne to abu na farko da sabon Allah zai maka Shi ne kofar da ka sai ya je ya toshe ta yanzu da daɗi kana ciki ba daɗi ma kana ba ran da za ka ce wai dan ba daɗi bari da wannan fasalin abin da ke bayani a kai shi ne sabon Allah yakan da irada ta tuba ba kana ga za a tuba ba za a tuba ba to ka lura idan ne sabon Allah ne kullum cewa da yake zai tuban baya baya baya baya tuban baya baya baya tuban Allah ka bada sutura wani na daga cikin illar saƙon Allah wa huwa min aqwatiha ala al-asli malam yace wannan shine mafi zama abin tsoro akan bawa inda saƙon Allah ba ta da wani illa sai wannan malam ya ce duk illan da sakon Allah zai masa ba mafi muni abin tsoro kamar wannan da za mu karanta annaha ita sakon Allah ta zai ibu da kalba an iradatu takan raunana rai daga irada na tuba fa taqwa iradatul ma'asiya sai ta yi ta karfafin irada na sakon Allah ne wasafi tafi iradatul tauba Shai'an fa Shai'an, sai ta yi ta raunana nufin tubarka kaɗan kaɗan kaɗan ba za ka bari ba malam ba wani za ka kashe na shan giya wai ya ce ba ya so ya bari ba? shi ma cewa yake zai bari duk inda daga dan wuri zai bari duk inda daga dan sigari zai bari duk inda daga manajin mata shi ma yana cin zai bari to wannan zai bari a kansa suke fara aiki wannan za ka bari saboda za ka mahaifiyarsa da ta haife shi ta zo ta fashe mishi da kuka a kan abin da yake ba ta so tana kuka da hawaye uwarsa kukan da shi bai saba yi mata ba amma wallahi ba zai bari ba domin generator da zai sa ya bari shi dan ya fara disconnecting din wayoyinsa abin da zai sa ka bari to dan shi zai fara faɗa tsaka wannan jin da ka bari maimakon ya dafa ya ta shiga da kai to yanzu za ka bari da shi zai fara Allah ba a mara yace ila an tansalika min kalbihi iradatu da su taubati bil kulliya mara ce har ya tuku daga zuciyarsa nufin tuba kwata kwata sai an yana rage karfin za ka bari yana rufe ƙarfin za ka bari yana rufe ƙarfin za ka bari sannu sannu sannu sannu sannu sannu haka ne har ne zo kwata-kwata a ranka ya fitar maka da shi kai in an ce ma za ka bari kai in an ce maka ma za ka bari ana gaya maka ne amma kai a ranka ba ka ji za ka bari Allah ba falau ma ta nisbu lama ta ba ilalla Allah malam yace inda rabin sa zai mutu rabin sa zai mutu wallahi yace tuba wa Allah kun ga da magana ba wai ba a nishi wa'azi ba ba wai ba a nishi nasiha ya bari ba a'a inda mutuwa za ta zo ka ta mutuwa ka kashe rabi saura rabi akan wannan aikin zai mutu inda rafin cancan jikinsa mutuwa za ta ɗauka a ce mishi nan ya mutu mutuwa ce ta ɗauka yadda ya jarabci da wannan musifan da ita zai mutu saboda irada abinda ake tuba da jikin shi kwata-kwata babu a cikin abinda ake tuba da shi kwata-kwata babu a cikin fa ya ake minar da ke ba saboda zai dinga zance ma istighfari wa tawbatul kazzabin wa da tuban makarita a baki gashi gashi gashi yana ne zai dinga astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah zai dinga kotuwa da baki bi shay'in kathir yayi ta fada wa qalbuhu ma'qudun bil ma'asiya amma zuciyarsa auren daren da yake ta wannan bakinsa ne ke fada gangan jikinsa ne ke mutu amma zuciyar tana nan daram a kulle da zuciya Allah akbar wani daga cikin yan drama draman kan din nan ya nun saurari waɗansu kalmomi da yi abin tausayi eh Allahumma bi kauni fa na fa ba ya damu. shi yana da a yau malamai a nasiha kuma idan ka kalli yadda yake magana daga zuciya magana kake fitowa da gaske ce wannan abin malamai ku zo muku ba da shawara a gyara shi denawa ba da a dena ba denawa ba wannan kalmar ya faɗa yanzu goma malamai denawa ba ba za a dena ba denawa ba ba za a dena ba dena to shi a tunanin tun da ba za a dena ba a zo a masa kuskure ba to dan dirama wani laifi ne ake denawa Allah in duk jama'ar wasu za su zama malamai sai an shari'a a ai ko annabawa duka aka tada su suka dawo duniya da rabe da Allah za a yi suna shari'a ita ta ai tun da akwai wuta dole a samu ɗan giya ai tun da akwai wuta ba a rufe ta ba dole a samu manyan mata ai dama wa'azi ana yi ne mu mai lahiriyar zuciya shi damuwarsa tun da ba za a bari ba su kuma a gaban shi tsaro a ah, yanzu duk laifin da muka ba za a jera ba sai mu je mu gyara shi ai wannan jiyan da kaga ake sha ne haka annabi ya mutu ya bari ana sha wannan zinatan zinatan haka ya mutu ya bari ana yi akwai wanda wallahi ko a gidansu annabi yake da ya yi ai dama yalla mun ba an ce maka da a daina bane amma dai wanda Allah ya ce shi wa'azi sai ya amfane shi da Allah ya zo muqaddiman Qur'ani a suratul Baqara da yace zalika alkitabu la raiba fihi sai hudan lil muttaqina shi ne ya ce ga masu tsoron Allah ai ba kowa da kowa bane ba kowa da kowa bane hudan lil muttaqin Allah ya ce Qur'ani shiriya ne ga masu takawa amma akwai wanda Qur'ani ma da zama musifa take musu akan su وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وننزل من القرآن ما هو شفاء ومهارة للمؤمنين ولا يزيد الظلم إلا أين ما مسلم بقوة زي ba. amma ne wanda yake da rayayyar zuciya shi in ya ji wa'azi sai a daina to idan ba za a daina jirawa malamin su gyara to ya za a kuma da ɗan jiya su kuma ta ina za a an gama wa'azi ana ma injiya jiya su tuba wadda Allah ya rufe shi shirya ya fito daga cikin ai ba sai maka ake sai an daina ba daina wa kasu da wuta tana buɗe za a daina sata ne amma ɓarawan da Allah ya mishi muwafaka in ya ji wa'azi shi sai ya daina Allah ya san mu dace malam yace lau maka nisfuhu lama saba ilallah inda rabin sa zai mutu to ba zai shiga ma Allah ba fa ya ati min al-istighfar zai zo zuwa ga istighfari wa tabbatar kazabin bil lisan da kuma tuban makareta da baki da harshe da shayin kasir zai dafa faɗa cewa wa qalbuhu ma'qudun bil ma'asiya amma zuciyarsa tana kulle da sabon Allah musirrun alaiha yana mai dokewa a kanta azimun ala muwaqa'atiha yana mai immace wajen yi afka na sabon Allah mata hu duk lokacin da ya samu dama wa hada min a'zamil amra wannan yana daga cikin mafiya girman cututtuka wa aqrabuha ila al-halak mafi kusanci zuwa ga ko kun fahimci wannan nukta fasali na gaba al-ma'asiyatu ko lokacin to shi ke da ba? amin Allah ya sa mu dace Allah ya sa karatu da muke kuma su amfane kuma wannan darasi kamar shi ne darasin da za mu bada hutun addu'a wa jawabi insha Allah addu'a wa jawabi sai kuma bayan sallah in Allah ya sa mu dace eh, kuma a ranar da za mu dawo din duka idan mun zo ran litinin mun yi tafsiri shi ma nan da muka zo kai tafsirin litinin a ranar kuma za mu ba da hutun shi ma tafsiri in bayan ramadan sai kuma mu yi shirye shirye su kanta ramadan in Allah ya nufa saboda sai mu yi alama inda muka kwana a jago da insha Allah Allah ya samu dace Allah ya albarkace mu Allah ya sa albarka a cikin karatu mu Wasu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin Vamos. Nan, wannan mai tambayi yana magana ne a kan irin waɗannan wanda sabon Allah ya kuma kan kroni ya ma na riga ya rama shi kusan yadda kai bayanin hakan. zai fi zummin ga yana so ya bari amma kuma abin sai ya karu wasan yakan yi wata wata biyu ma bai yi laifin ba amma kuma daga baya dole da abin ya karu to shi ne kuma da akwai wani addu'a ne ko kuma wani abin da bai akwai wata kan misala kan kanwa malam shingidi ya rubuta ya mata suna wattaku yawman turja'una fihi ila Allah wannan misala gaskiya tana da kyau sosai musamman ga waɗanda suke da wannan matsaloli domin wani abu ne wani nau'i ne da ya shafi bushewar zuciya zuciya ta fara bushewa ne saboda ka ya ba da shawarwari masu kyau wajen yadda mutum zai koma zuwa ga Allah yadda mutum zai koma zuwa ga Allah kuma Allah ya bude mishi koma Allah ya samu dace insha Allah karkarmar risala ce insha Allah muka samu lokaci za mu iya karanta ta a rana ɗaya in Allah ya samu Allah ya samu dace wannan kuma yana magana kan abin da shafi matsala na ibn taymiya wannan bid'a bid'a ne sa musu shubha a kansa ya ya gani a cikin littafin cewa shehu kan ibn taymiya ya rubuta cewa ali bin abi talib imanin sa bai an karfa ba saboda imani yana yawo Thank you.